Al'ummar gundumar Inates na rayuwa cikin wani yanayi na tsoro da fargaba da ke da nasaba da hare kai-a kai tun yau da watanni na ƙungiyoyin masu makamai cikin ƙauyukan wannan yanki. Wannan rashin tsaro na tilastawa sabbin jini barin gundumar tun daga asuba domin su dawo da yamma. Misalin wannan matashi makiyayi da ya buƙaci a sake sunansa. Tashe-tashe hankulan da muke gani a lokacin baya da yanzu. Mu lokacin kullum Inates ne muke a cikin garin akwai makarantar boko duka mutanen da ke cikin garin dattijo guda ne ya fita da mu da yaren da suka rage wasu sun je ne a ayaru wasu kuma suna yawo a cikin dazuzzuka haka mutanen ma da suke cikin daji ba sa wuni gida su ce wannan gidansu ne babu shi sai dai mutumin ya wuni cikin daji da zarar maraice zuwa magariba sai lallabo ya shigo cikin gari ƙananan yara da mata ne kadai muke bari a cikin gida. zan kai ne dubu birnin ne na irga nahu. Me yasa matasa ba su zama cikin gari? Majiya ƙarfi da zaran suka tsaya cikin gida za su tarar da su ne su kashe su, su tafi da dukiyoyinmu. Don haka ne kowa yana neman kansa. Ba mai yarda ya je saboda da zaran suka tarar da mutum to shi sunansa matacce. Ni inda muke bani da wata dabara sai wadda magabata suka yi mana. Saboda ba mu iya wata magana ba kuma ba mu san ko ina ba. Haka ma da da su suke da dabaru su ma duka an kare da su. To kai kace jikinka ya yi sanyi, me yasa abinci ne babu ko kuma menene? Ba mu da abinci saboda a lokacin baya muna noma, amma a wannan shekara ba wanda ya yi noma sun tafi da dukiyoyinmu. Kenan mu dole mu bayyana kokenmu idan akwai wata hanya a duba muna, idan kuma ba wata hanya nan ma a duba muna.